Jama'a barka kuda saduwa da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da muke kawo muku mako-mako wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin yana kasuwar kayan gwari da ke unguwar Sasa a cikin birnin Ibadan wadda aka kafa kimanin shekaru arba'in da sun ka gabata. Ku biyo mu cikin shirin ku je yadda ta kaya a kasuwar kayan gwarin da ke Sasa Ibadan. Ya do wada ya do wada ya ilola sai mani abalata ilola bi bɛ. daga dubu shida shida da dubu da ɗari ina sunanka Muhammadu Nuruddin Dine. To na ji kana tallar wannan tumatir ko? Eh. To wannan tumatir daga ina ake kawo shi? Daga Oyo an ka kawo shi. To nawa ake saida wannan kwando? Dubu shida shida an ka saida amma yanzu dubu da ɗari biyar biyar. To ya rage kuɗi kenan yanzu. Eh. Me yasa ya rage kuɗi? Ai tun daga gona yawa ne daga gona. To wancan karamin kwando fa? Wancan jaka shida shida. Da nawa kuke saida da irin sa? Dubu biyu da muka saida irin sa da. To yanzu shi ma ya rage kuɗi. Eh. To jama'a na zuwa su saye? Ina saida da yawa kaɗan. Amma kana saida kwando nawa manya a rana ɗaya? Eh, yana saida da yawa sai da kwando goma rana daya eh to shi karamin kwando nawa kake sai suwa rana daya shi mai ya fi goma wace rana ce ka fi ciniki ya ya ranan jima ko talata saboda mi a saboda weekend ne wada wa gishe wada wa gishe wada wa gishe wada wa gishe ke faɗi da wada gishe me yake nuhi wada wa gishe abin da nake faɗi da wada wa gishe saboda mata an sun ka taho su tambaye ni abin da nake sai suwa sai in ga musu abin da nake saiwa wannan yaren yarbanci yaren yarbanci na wannan da hausa ni maka to ina sunanka sunana da har gwaranyo kake da wannan tumatir ni adda wannan tumatir gabana daga ina kake kawo shi daga kasar boko aka kasa kasa Benue can aka kawo shi nawa ake sai da wannan kwando yanzu to yanzu wannan kwando muna amsa farashi dubu takwas a kowane kwando ba abin hawa hawa ne hawa da sabka ne da gangara a koren da ake sai har dubu sha biyu goma a koren da aka sai har dubu biyar za a sai da shi abin da kasuwa suke ciki to me yasa rage kuɗi yanzu to yanzu abin da ya rage kuɗi saboda wani ya wani lahiya kaga ajiya ba a sarke shi da yawa ba yau kuma kayan yana da yawa a kasuwa shi yasa an karge mishi kuɗi ga kwandon can da sanyi shi kuma me yasa yayi sanyi shi kuma me wannan sanyi abin da ta cikin mota ne saboda in wajin mota ya kare shi suna iya samun matsala ya samu sanyi wannan sa guda da wannan da ke da busasshe sa guda da busasshe ba shi shina da rangwame da shi shina da rangwame saboda shi ana iya sai sai naira dubu biyar zuwa dubu hudu ɗari biyar dubu hudu eh haka ake sai irin wannan kamar yanzu kwando nawa kake sai da a yini a in eh, Allah yana sai da kamar kwando ɗari har ɗari da hamsin ina sai suwa in ki ciniki kullum to kuna sai suwa bashi ko kuɗi hannu shi ka sai ita lura ta wannan kasuwanci ana yi ba ta yiwa a ce ba bashi irin hudun da mun ka saba su muna ba su bashi kun ba ku samun matsala wurin an sai kuɗi matsala in Allah ta za su kawo mana na kuma shi shekara da shekaru muna yi da suwa kamar shekara nawa kana wannan sana'a shekara wannan ina wannan sana'a na kai shekara 20 ina wannan sana'a so sasa kun ba matsala ba wani matsala to me yafi baka dadi a cikin wannan kasuwanci me abin da ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci saboda shi ne saba da shi shi shine gabana shine ba bani dadi a cikin wannan kasuwanci wannan kasuwanci yana biya ma bukata alhamdulillah Allah saboda na ya alme kuma na ya suna na ya samu yaya a cikin su kuma alhamdulillah Allah kuma duk cikin wannan kasuwanci cikin wannan lalura to me yafi baka takaici ko jan haushi a cikin wannan kasuwanci abin da ya bani takaici kaya ya zo mata ce shi ɗaya ne ka dancin takaici saboda kuma na san ita yau da gobe ce kuma dole duniya ya zo matacce wani lokaci sunana baban gida ciyaman na oya mabo sasa ibadan oya mabo me ake nufi da oya mabo abin da ake nufi da oya mabo masu sai da kayan gwari ok masu talla kenan eh masu talla a zo a siya eh shine ake nufi da oya mabo zo ki siya to ciyaman wannan kasuwa ba ta yi sai da wannan ta oya mabo a gaskiya ba ta yi sai da wannan oya mabo domin shine ginshikin kasuwa ma domin idan aka ce yau kai dillali ne ba ka da dan oya mabo wanda zai tsaya kwarai da gaske ya rike wuta wurin sayar ma da kaya da mutunci ya kira mata to idan baka da irin wannan to karshe dillancin kama ba zai tasiri ba idan aka ce yau kana da masu sayar da kaya lafiyayyu da za su kira mata su yi musu alaye har mace tun ba ta ra'ayin kaya ko da bai mata ba saboda yawan alayen da za ka yi ta yi mata kaza kaza kaza kaza sai ka ga ta sai kaya. To idan ba a wannan talla waya mabo kamar yaya so za ta kasance? In kana da dan waya mabo wanda bai da irin wannan kokarin sai ka ga kayan kowa ya kare naka kawai zai rage a ƙasa. Abin da kake siyarwa naira dubu biyar sai ka ga ka dawo kana sayar da shi naira dubu an ki siye saboda wanda yake siyar ma bai da kokari da zai dinga kiran mata da za su dinga siyan kaya amma idan yana da kokari sai kaga kayanka ya tafi a lokacin da ya kamata. Ero ta tashe. Ero tashe. Ya ilonita ilonita ta sanyi. Seven thousand. ko kan seven thousand. Yes. Iloni jale. Time thousand ni jale. di. k'o di y'an kan. Shaibu Abdullahi an wanda aka yi sani Shaibu na Abu Kodi a ganin kasuwar Sasa Ibadan. Yaya ake sai da wannan ata? Yanzu dai muna sai da naira dubu bakwai bakwai da dari biyar kowane guda daya. To yanzu yana tsada ne ko yana arha? A yanzu ya sauko farashin shi ya sauka yanzu saboda a yayi yawa yanayin kasa kuma ba kudi sosai. Wane lokaci ne zai tsada? nan zuwa kwana hudu zuwa kwana uku kamun salallaya zai farashin shi zai tashi a can da nawa ake sai da buhu a can da muna sai da dubu tara dubu takwas da ribe takwas karamin farashin shi kenan a da yanzu kuna samun ciniki sosai saboda faduwar farashi kai ciniki ya ragu sosai dan muna da na shekaran jiya har yanzu muna fama da shi hmm, na shekaran jiya bai kare ba idan ana ciniki kana sai da kamar buhu nawa a yini a wuni ana ciniki zan iya sai da kamar guda hamsin arba'in zuwa dai abin da ya sama to yanzu kamar nawa kake sada a yi yanzu gashi na soke guda ashirin duka guda bakwai na sayar bayan na bar wurin yan ata da tumatur gani nan wajen yan albasa ilari kan toshe tole ilari kan ilari kan ilari albasa ilari ilajo ilaka eh, yalla bai ina sunanka na Salisu Ibrahim to wannan abin haka ilari minene minene me hake nuhi ina nufin rabi mhm. da rabin rabi da rabin rabin rabi kamar na kenan na albasa kamar kwando ko buhu kwando ne muke rarrabawa cikin shi to ya farashin kwando yake farashin kwando ya danganta da yin babban buhu idan buhu na dubu ashirin da takwas kamar wannan haka dubu ashirin da bakwai ne yanzu rabin shi rabin kwando na ka raba shi gida hudu ana sai da kowanne dubu shida dari bakwai da naira hamsin Mun wancan kwando. wancan kwandon shi ma duk farashin su daya sunana muhammad awal tahir mai sai da albasa a sasa ibadan yaya kasuwanci albasa yake halin yanzu to alhamdulillah kasuwa albasa farashin ta yana tafiya hawainiya kasancewa wannan cuta na corona da ta shigo duniya mun samu na kasu kwarai da gaske bisa ga yadda al'umma take tafiya yanzu kafin cutar corona ta shigo a cikin kasa kasuwancin albasa na tafiya sosai gaskiya yana tafiya muna da kalubale da yawa bisa ga yadda al'umma suke tafiya da idan muka lodo kaya da karewa kudin sanda ko sojoji suna karɓar kamar ɗari biyu ɗari haka hanya to amma caji suke dubu biyar dubu uku in muka suka samu lajin suna cewa dubu goma akan mota ɗaya kan mota ɗaya ka kuma daga sokoto ko maiduguri ko kano ko zaria bandin nawa za mu fuce kafin mu zo nan na ainihin ma'aikata a hanyar eh, gate in ko shinge eh, gate shinge ba Allah dai san iyakacin shinge da zamu wuce kamun zuwa oil State har zuwa Lagos akwai kamfanin kan da yake wannan cutar corona ta hana su aiki da an rufe in ban da yanzu da aka dan bude kuma kamfanin kan suna amfani da albasa ne kwarai da gaske akwai kamfanin nan ba albasa ba yake ba akwai gidan abincin restaurant in ba albasa babu akwai abin nan wanda suke cewa caterers wanda suke ake gayyatar su yawa masu dawa abinci to misali wannan buhu da ni gani da ashasha a da nawa kuke sai da wannan buhun ta kun kaka da muna sai da shi dubu goma takwas tara har sha ɗaya kowane buhu amma yanzu saboda wannan in ki samu a hanya ya danganta irin kyawunta to wannan buhu na bayan ka kamar yanzu nawa ake sai da shi wannan yan farace ita kuma yanzu aka sai da kamar dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin da biyu to a da nawa aka sai da ita da farkon farkon kaka ka korona da shigo ana sai dubu shida dubu bakwai to wato albasa wani gefe ta kara kuɗi kenan eh kwarai da gaske wani gefe ta faɗi insha Allah yanzu da aka tunkari sallar layya ana tsammanin albasa ta farashin ta tashi gaskiya zai tashi saboda abu guda mutum suke ɗauko albasa yanzu sun koma daukan raguna farashin da masu rago suke masu raguna suke bi masu mota mu ba za mu ya ba daga waɗanne jihohi ne kuke kawo wannan albasa zuwa nan kasuwar sarsa ta Ibadan akwai Yobe akwai Zamfara akwai sokoto akwai zaria ko da yake ba su shiga cikin wannan saboda ja ce an fasa sayanta kasa yamura to ya bambancin farashin albasa yobe da zamfara da sauran jihohi to zamfara da yobe kusan farashin su ɗaya ne sokoto ta sha bambanci saboda manyan buhu ne su suna manyan buhu nan suna na tawa ni ki zo saye nan tantashe ke saye na saye tantashe to nawa ke saye wannan buhu yanzu dubu bakwai ne amma da dubu takwas ne yanzu ya ara kenan ya yara yanzu eh saboda ta yi yawa yanzu to ke ji dadin yayi arfa a ah, mun ji dadin da yara eh samu cin riba muna sai da yawa a da buhu nawa kike sai buhu daya nan saboda tana da sada a lokacin amma yanzu muna siya biyu saboda ta yi yara yanzu eh sunana Muhammadu dan kasa ina ɗaya daga cikin jami'in na wayannan wannan kasuwan sasa market Ibadan Eh, kasuwancin mu nan lafiya lawa yake tafiya babu wata matsala kasuwancin mu lafiya lawa yake tafiya to yaya hulɗa da masu masaukin ku wato yarbawa kenan a nan unguwar sasa da dai lafiya lawa muke da mu da su amma yanzu sun kunno wuta suna nuna mana cewa garin nan garin su ne yanzu tsakanin mu da su ba wani zaman lafiya muke samu ba yau kotu gobe ki police station sannan kuma ba mu da security barayi su shigo su yi ta sata ko ka bi barawo kawai sai fada a gida in ka bi shi kaga yana iya kawo fada na kabilanci to kun taba sanar da gwamnati a cikin waɗannan halaye da kuke ciki kwarai da gaske gwamnati yana sane da mu shi karan kansa ya ba mu karfi ya ba mu support shi gwamnan jihar Oyo duk inda aka samu guri mai kyau a bari shi ya ji ba wata matsala in Allah yadda To yanzu kun nemi wuri? Mun nemi wuri. A ina? A Iroko. Iroko din nan onda din Ikiriko local government. Nan muka samu wuri. Yanzu kuma za ku tashi ku bar nan sasa ku koma Iroko. Insha Allah in Allah ya da. Zuwa wannan lokaci ne za ku bar wannan kasuwar gwari ta sasa ku koma Iroko. To muna nan dai muna shirye-shirye na bari. Muna nan muna ta gyare-gyare can. Allah da za mu koma can. Ko kana da wani sako ga jama'ar wannan kasuwa ta gwari da ke sasa Ibadan? Eh kwarai da gaske ina da sako ga mu nan. Babban babban sako na shine a zauna lafiya jama'a ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan a madadin sashen hausa na muryar amurka ni hassan umar tambuwal nake cewa sai wani jikon hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya